a jawabinsa ga taron manema labarai a ofishinsa coordinator shirin malam hamza ibrahim ya buƙaci ganin hukumomin ayyukan lafiya na waɗannan jihohi guda shida da su tashi haika wajen shawo kan matsalolin da suke kawo tasgaro ga shirin alluran covid-19 din a takaice akwai cibiyar bunƙasa fasaha sadarwar zamani da gaba al'umma akwai wani shiri da take yi a jihohi guda shida jihohin borno jihohin bauchi plateau kogi kaduna da kuma kano wannan shirin ya samu tallafi ne daga gidauniyar makata foundation ainihin dalilin shine wayar da kan mutane akan buƙatar zuwa a yi allurar rigakafin cutar corona bincike bai nuna cewa tana da wata illa ba kuma mutane sun ɗauke ta zata kuma ba da garkuwa zata bada ba da kariya za kuma ta taimaka wajen magance al'amari na annoba da ya zo mana kamar watanni biyu da suka wuce mun gudanar da bincike inda muka gano dalilan da suke zama tseko ko tasgaro game da aiwatar da wannan allurar rigakafin corona a wannan jihohi guda shida misali kamar a jihar kogi su masu yin allurar suna buƙatar mutane su ba su kuɗi don su saka data su ɗauki bayanansu don ɗorawa a shafin yanar gizo a jihar borno an gano cewa akwai wato nau'in ita wannan allura ta astrazeneca da kuma mudana waɗanda suke so su yi a zagaye na biyu wannan magani babu shi muna ganin cewa in magani ya kare yana da kyau hukumomi su yi mai yiwuwa wajen ganin cewa sun samar da shi wannan magani cikin karamin lokaci saboda mutane su samu su je su karbi allurar don idan an bar mutane ba tare da wato sun samu maganin sun je nema mutum ya ji na ɗaya na biyu na uku babu to akwai yiwuwar wasu ba za su iya koma ba don haka an samu naƙasu kenan game da wato aiwatar da rigakafin allurar sannan akwai dalilai da yawa da muka gano cewa akwai batun wato labaran bogi da kuma ƙarerayi da daman gaske da ake yadawa musamman a waɗannan jihohin gaba ɗayansu cewa wannan allura tana da illa tana hana haihuwa tana wasu abubuwa daban-daban mabambanta to abin da muke so mu gaya mutane shine wannan allura ba ta hana haihuwa saboda bincike bai tabbatar da haka ba halin da ake ciki kuma jami'ar wayar da kan al'umma a cibiyar bunƙasa binciken fasahar zamani a cikin al'umma sitat hajiya halima ta yi ƙarin haske kan batun mutane biyar ɗin da ake tsare da su bisa zargin sai da katin shaidar alluran covid-19 part 5 akwai full report a abu eri lokacin da kika jagoranci wani tawaga na yan jarida an faɗi sunayensu ne ya ke faɗi sunayensu ya za ku fassara wannan yanayi da ake samun ana sai da kati shaidan alluran covid-19 din kamar yadda dai na gaya maka tun da fafutukar mu shine mutane ma su yadda su ɗauki alluran ko ba haka ba mm. to inda kasance akwai irin waɗannan abubuwan shine ma har yake cewa ai yanzu magana ta kai ga har ana involving security issue na efcc saboda masu sai da katina hmm. masu ba su katina because ai in ba a sayar musu ba in ba a yi ba za a samu ba so dole ne akwai zai kasance akwai wasu wanda maybe su suke ciki gare su hmm. wanda suke sai da masu wato kamar ma'aikatan lafiya kenan wanda aka ba su alakin kula da kuma yin wannan lura? eh to in ba haka ba wake da access hmm. abubuwan you and me da kai da ni muna da access na muna da furumin da za mu samu wannan katin har mu bada. Hmm. To in kuma babu to in kuma ba su ba to dole akwai sojojin gona wanda suka soma kwatanta yin katin da yake kama da nasu. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.